Kudirin dai wanda a ɗan majalisa mai wakiltar sabon garin Zaria na jihar Kaduna Honorable Garba Datti Babawa ya gabatar a zauren majalisar idan ya samu damar zama doka zai baiwa jihohin Najeriya wuka da nama wajen ƙayyada mafi ƙarancin albashi da kowace jiha za ta rika biyan ma'aikata a maimakon tsarin bai ɗaya ƙarƙashin gwamnatin tarayyar ƙasar. Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Waba ya ce kamata ya yi Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya wajen biyan mafi karancin matsakaicin albashi na bai ɗaya. Wannan matsakaicin albashi marigayi shugaban ƙasa Shehu Shagari ya ba ma'aikata shekara arba'in da ya wuce yanzu an zo da wani doka kowane jiha ta je ta biya ma'aikata albashin bayi. Wannan ba za mu amince da shi ba domin kundin tsarin doka na ma'aikata na duniya wanda ake kiran shi ILO shi ya tanadar da doka wanda ya ce dole ne a ƙasashen duniya a samu mafi karancin albashi domin kada a mayar da ma'aikata bayi. Kuma Najeriya ta rattaba hannu a wannan dokan shekara kusan arba'in da suka wuce ko kuma fiye da haka. Idan ana maganar federalism ne amerika ita ne shugaban federalism amma yanzu haka amerika tana da mafi karancin albashi dala goma ko wani awa shi ne doka na duniya wanda ma'aikata suka sani to me zafi yan siyasa mu na yanzu wanda su ne matsalar najeriya musamman gwamnoni da tara a cikinsu su ne suke jagoran wannan abin kuma shi yasa suka hayan malar da akan cewa yanzu ya kawo wannan takarda zuwa majalisar tarayya Comrade Hafsat Shu'aibu ta kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya ta ce idan kudirin ya zama doka ma'aikata za su shiga halin yi. Dan ya zama doka ma'aikacin kasan ga za su sha wahala wurin biyan albashi ko lokacin da aka ce a bada 18,000 naira as minimum wage ba duka gwamnati suke biya ba har aka zo aka kai dubu talatin wasu sun ce wasu sha takwas din nan ne za su biya ba za su bada talatin ba to yanzu inda aka ce kowa ya koma ga inda aka ce din ai eh, ma'aikaci za su sha wahala. A nasa bangaren shugaban masu rinjaye a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Alhassan Ado Doguwa ya ce doka ta baiwa kowane ɗan ƙasa damar gabatar da ƙorafinsa don ƙalubalantar kowane ƙuduri ko doka a gaban majalisar ƙasar. Doka da suka ji an kawo gaban majalisa ra'ayi ne da tunanin waɗansu 'yan Najeriya ɗin wanda su ma suna da haƙƙi su faɗi ra'ayinsu a zauren majalisar tarayyar Najeriya. Zuwansu a nan da suka yi sun yi daidai domin shi ne damar da aka ba wa kowane ɗan Najeriya in an yi wani abu ko yana hangen wani abu da yake tafiya ba daidai ba a gwamnati ya zo majalisa majalisa don ya gabatar da damuwarsa sun kawo damuwarsu sun karanta mana na karba a madadin majalisar tarayyar najeriya kuma na yi musu alkawari cewar sauran wakilai na majalisa za mu sanar da su matsayinsu cewar ba sa son wannan doka da take nema ta mai da ma'aikata su koma ga gwamnatocin jiha don ɗaukar mataki akan minimum wage tun da yake kuduri ne bai zama doka ba har yau za mu sake ba su dama a kwamiti na kula da canje-canje na tsarin mulkin najeriya wadda wannan kuduri yake kokarin ya je gare shi a wannan lokacin kowane dan najeriya walau ma'aikaci ko mai mai sai da tumatir ko mai shayi yana da iko ya zo ya faɗa ra'ayinsa ma'aikata ne mu da aka ɗauke mu ta hanyar zaɓe a akwatuna babu dalilin da zai sa mu zo zauren majalisa mu yi wani abin da jama'ar Najeriya suka ce ba sa so amma akwai matakai na yin haka yanzu dai za a sa ido a ga wani mataki majalisar za ta ɗauka kan sabon ƙudurin da aka gabatar hawa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.